أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحور مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب الأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار باقى أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa da ku a yau ranar litinin wanda ya dace da goma ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa wa sallama daga zuwa madina na 1438 sannan wata gidayar yau biyar ga shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai daidai tattaunawa da muke yi a kan sautin talaki a wannan majalisi namu mai albarka masjidu jabir bin abdullahi radiyallahu anhu a darasinmu na jiya cikin amincewar Allah ta'ala mun tattauna akan aya ta bakwai cikin surar mun ji yadda Allah ta tabaraka wata'ala ya nemi mazaje su ciyar da matansu gwargwaron karfinsu in mace suna gidanka a matsayin ta na matar aure to ka ciyar da ita gwargwadon karfinka in kana da shi ka ciyar da ita da yawa manyan abinci masu daɗi masu gina jiki in kuma abubuwa sun ɗan tsaya to kuma sai a dawo gwargwadon abin da Allah ya wasa'a to haka kuma wannan magana take a dukkan ainihin rayuwar ɗan adam gaba ɗaya gwargwadon abin da kake shi gwargwadon abin da kake yi kenan yau kenan za mu tashi kan aya ta takwas insha Allah kokari muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dacewa da faɗin abin da yake shine daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai din Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon yin wannan ayyuka da neman sa Allah ya mana albarka kasar mu da dukiyoyin mu da zuriyoyin mu muna roƙon Allah ta'ala ya musu albarka ya Allah muna roƙonka shugabannin mu ka musu jagoranci zuwa ga abin da kishi ne daidai ya Allah Allah muna neman alfarma a ka, kar ka bar su da dabarun su ko wayen su ya Allah ya Allah ka sa su a hanyar daidai ya Allah ya Allah muna roƙonka shugaban kasar mu ka bashi lafiya ka bashi lafiya da zai dawo kan aikin sa ya Allah muna roƙonka ya Allah iyayen mu da malaman mu da suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ce wasu su wayanda suke raye cikin iyaye da malaman ya Allah ka sa su garshe mai kyau muna ƙara roƙonka ya Allah idan lokacin tafiyar mu tayi Allah ka sanya mu'amalar da zamu yi da za ta gudana mu da mala'ikan mutuwa ta zama mu'amala ce wacce za ta ji za mu ji daɗin ta ranar haduwar mu da kai ya Allah ka sanya haduwar ta zama haduwa ce ta farin ciki da kuma jin daɗi Allahumma ati da kuma ta qawaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinika allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa amalina min ar-riya wa lisanina min al-kadhib allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina allahumma mat'ina bin-nadri ila wajhika al-karim allahumma salli ala muhammad wa ala kama sallaita ala ibrahim wa ibrahim innaka hamidum اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على قبر والإنسان دي بسم الله الرحمن الرحيم نعم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا جميل جدا بارك الله لك Allah baraka wa ta'ala bayan ya mana magana akan abin da shafi hukunce hukuncen saki wannan dan abin da muka tattauna tun daga farkon azumin har zuwa jiya takaitacce ne dangane da hukunce-hukuncen saki da Allah ya magana cikin ƙul'ari da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana a hadisansa saboda darasi ne tafsiri ba darasi bane na fiqh wanda ya sanya mu faɗaɗawa kamar yadda manyan malamai suka faɗaɗa. to bayan Allah ya yi wa'annan kalamai masu albarka sai ya ce wa ka'ayyin min qaryatin da yawa an samu alƙaryoyi da yawa garuruwa da yawa al'ummai da yawa A atat an amru rabbiha wa'anda suka yi taurin kaiwa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wa rusulihin suka bujire wa manzannin Allah fa hasabnaha Allah ce sai muka musu hisabi hisaban shadidan hisabi mai tsananin gaske wa azabnaha muka musu azaba azaban nukura azaba a bar kiyama inji Allah tabaraka wa ta'ala fa zaqad wa bala amriha Allah ya sai suka dandane musifan al'amarin su wa kana amri amriha kusura. karshen al'amarin sai ya zama tabewa da hasara A Allahu lahum azaban shadida Allah ya musu tsananin azaba azaba mai tsananin gaske fattaqullaha Allah ce ku tsoron Allah ya ulul albabil ladina amanu ya kuma hankali cikin masu imani qad anzalallahu ilaykum zikira. hakika Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar muku da tunatarwa ya saukar muku da alqur'ani Allah ta'ala ce wa ka ayyin min qaryati idan kai ka aika saba wa Allah ya sama dokoki game da iyalinka game da zamanka na aure game da ainihin saki dawowa da matarka da sauran wasu abubuwa to idan kai kadai ka saba wa Allah ka gane Allah ya jilin da kai ba wani abu ne mai wahala gurin Allah ba alƙaryoyi da yawa ma wayanda suka dauki suka samu suke da jama'a dubu ɗari miliyoyi Allah ta'ala ya ce ya mutsuke su suka jire masa bare ni kaɗai ko kai kaɗai ana gani ya ku kar mutum ya yi tsammanin saban Allah in yaƙi bin wannan tsarin na tsari na aure kamar yadda aka yi bayani da tsarin saki ina kamar yadda aka yi bayani ya yi tsammanin babu komai ai matsalar ƙarama ce ba ƙarama ba ce matsalar tunda haka ga Allah ya saukar da ayoyi akan maganar ba karamar matsala ba ce to shi ne ke jawo mutum kunne kan cewa garuruwa ma sun bijire masa ya bar su ba bare mutum daya bare mutum daya wa ka ayyin min ƙaryatin Allah ce jewa garuruwa tili in ji Allah bari wa ada, a ta an amur rabbi hada suka yi taurin kai wa umarnin Allah suka bijire wa umarnin Allah ta tabaraka wa ada, wa rusuli suka bijire wa manzannin Allah fa Allah ya ce wallahi mu dauke su wa musu hisabi hisaba shadidan hisabi mun tsananin gaske sai da muka bi diddigin komai nasu babu abin da muka bari inji Allah tabaraka wa ta'ala wa ha muka musu azaba azaban nukura azaba a bar kiyama inji Allah tabaraka wa ta'ala sai da muka ji musu muka gwada musu basu isa ba muka gwada musu babu wanda zai saba wa Allah kuma ya zama lafiya an alƙariyu da yawa garuruwa da abin da suka yi wa Allah na saban Allah Allah ya bar su ba sai dai kammala su in ka dubi can war sura can da Allah ya dauko magana yake cewa wa qauma nuhin lamma kadzabu rusula wa qauma nuhin lamma kadzabu rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا Allah ta'ala ya ce wa qauma nuhin ba su labarin mutanen annabi nuhu lamma kazzabu rusul ya ta manzannin Allah dan ta manzo ɗaya ta manzanni ne inji Allah azraqnahum Allah ce mun nitsar da su a cikin ruwa waja'alnahum linnasi nasi aya muka mai da su abun lura wa mutane inji Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala kafin yayin wani azaba to abin da yake shine sai ya shi labarin wani wanda ya taka dokokinsa ya murkushe shi Allah ya masa kace-kace don kai na baya ka ɗauki wa'azi kar mutum ya yadda Allah ya masa wa'azi da wani ya ci gaba da bujirewa in ka ci gaba da bujirewa kai ma sai ka zama wa'azi wa wani ƙarshe sai Allah ya dilin da kai Allah ya hargitsa kai su kuzin ɗinka sai kuma ka zama tarihi wa mutane saboda haka Allah ya ce da ya kammala mutanen annabi Nuhu sai ya zama ya bar tarihin mutanen annabi nuhu a cikin alkur'ani ji Allah tabaraka wa ta'ala wa zalimi na azaban alima mun shirya wa azalimai azaba mai ciwo in ji Allah ba su kadai ba wa adan ba su labarin adawa wa samuda ba su labarin samudawa wa ashabar rassi ba su labarin ma'abuta rijiyar nan kai wa bai da zalika kafira akwai garuruwa da yawan gaske kannoni da yawan gaske sanctuaries masu yawan gaske wanda muka sa muka ce musu su yi suka ki ji Allah tabaraka wa ta'ala mun musu abun da basu tsammani ba ji Allah wa kullan kowanne zaramna da hul amsala kafin mu halakar da shi sai da muka ga masa misalin ware yayi ba daidai ba kai ma in kai za mu kama ka da yayi sai muka kama shi in ji Allah tabaraka wa ta'ala ko za abun da shi dan adam baya ganewa shine da yawa mukan ga idan Allah ya kama wani kamar shi wani ne ya yi kuskure bai iya taku ba ne. shi za Allah ya kama shi a'a rashin iya taku wato iya taku guda daya shine karkai laifin amma in ka yi laifin duk dabarar ka ba za ka kuce wa Allah da wata ala ba kana ganin dan bana ya filato Allah gafarta masa yake cewa maganin sharri karka yi shi in dai ba ka san ka samu sakamakon shari kar ka zama mai shari kar ka yi in dai ba ka san sakamakon laifi ya kama ka kar ka yi laifin kawai to ka zama mai wayo kenan amma duk inda ka iya kwana da sircewa kar a kama ka Allah zai iya kama ka saboda ka Allah ce kowanne ba mu masa azaba ba tukuna sai da muka buga masa misali cewa wane fa yayi ba daidai ba mun kama shi wane yayi ba daidai ba mun kama shi dan su ma na lokacin kowa ya dauki izina yayi abin da ya kamata inji Allah tabaraka wataala saboda kai ce wa kullan darabna lahu al-amsal kowanne mun buga masa misali wa kullan tabbarna tadbira kowanne karshe mun halakar inji Allah tabaraka wataala ba su kadai ba Allah ya ce wa fir'auna zil au alantar kai fa'al rabbuka bi ad ألم تر كيف فعل ربك بعاد نعم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد نعم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد الله سكبر الخير Allah ya ce alam tara kai fa'al rabbuka bi'ad baka da labarin yanda Allah ta'ala mahallicin ka yayi da adawa da suka bijire yaye da su irama zatul imad wa masu manya manyan jiki inji Allah Allah ta lamin ku da mutu hafil bilal wanda daga kansu ba za ki halittar wani mai karfi irin su ba wani mai kiba irin su ba sake yi banji Allah tabaraka wataala wa samuda da samudawa alladheena jabu wa wayanda suka fasa dutse inji Allah alladheena jabu sakra bilwad wanda suka fasa dutse a cikin kwali samudawa mutum mutane ne wanda Allah ta tabaraka wata'ala bayan ya ba su karfi ya ba su fasaha fasa dubi suke yi su yi gini a cikin dutsen ba maganin ma su yi gini a cikin dutsen ba shi dutsen ne suke mai da shi dakuna da falo da cikin gida da ina ne ina ne a ɓalla dutse a fasa dutse da hannu ba da ainihin gatari ba a'a a sa hannu a daki dutse a fasa shi ga ƙarfi ga fasaha a cikin dutsen ake yin falo ake yin tsakar gida ake yin bayan gida ake yin komai da komai a cikin dutsen da hannu suke fasawa su kwakwale su yi wannan amma Allah ya ce da suka ba da suka masa ba daidai ba ba su sha ba a hannun Allah tabaraka wa ta'ala ba dai kai dan karami wanda baka ka ka karya ba wa tamud allazi jabu sakhra bil wad Allah ya ce wa fir'auna da fir'auna zil autabi ma'abucin turaka turke turke ya daura masu imani fir'auna na da shi daban-daban daban-daban daban-daban dan sun ce mulkin fir'auna tun daga gabar da arewa da misra har sai da dangaro zuwa saudan sudan tsaban mulki ne a gurin saboda haka in ya tashi daure mutum aka dauke shi ne ko aka yi cikin sahara can a jefar da shi ko in ya ga dama ya mutu in ya ga dama kar ya mutu fir'auna kenan wanda yake da manya-manyan mataimaka masu karfin gaske wanda shi kowane mataimakin da guda ɗaya ya kai a bashi irin najeriya da gane ya rike gaba ɗaya hada yake su wa fir'auna bil Autari, alladhina tagaw fil bilad Allah ce dukkan su sai shi shige wa Allah sun wuce iyaka wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ga abin da za ga inda za a tsaya kace ba za mu tsaya ba fa rufi biha al-fasad suka yawaita banna a bayan kasa inji Allah karshe Allah ce fa sabba alaihim rabbuka sauta aza sai Allah ya ya zuba musu bulaliyar azaba Allah ya tsala musu azaba sosai inji Allah bulaliyar azaba kowanne daga cikin babu wanda bai sha azabar Allah ba irin azabar da sai ta dauke shi kai lahira to da ya faɗi wannan magana sai ya ja mana kunne kuma mu ne yanzu mu sani inna rabbaka labil mirsad ubangijinka tabaraka wata ala yana nan a madakata babu dama wani ya saba masa kuma ya sha babu wannan shi Allah tabaraka wa ta'ala duk matsayin mutum in ya tsallake wa Allah ta'ala to Allah kin gwada masa ba zai yi ba mutumin da nagari ne ko ba nagari bane in dai ya samu matsala guda daya tsakanin shi da Allah tabaraka wa ta'ala to Allah kan dawo da shi baya muna gano magana da kyau annabi adamu alaihi salatu wasallam annabin Allah ne lokacin da Allah ya ajiye su a cikin gidan aljanna ubangiji tabaraka wa ta'ala sai da ya musu magana a can cikin sura tsaha, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna laka Allah tarju'a fiha inna laka alla tarju'a fiha wa la ta'ra hmm. wa annaka la Allah ya ce ku shiga cikin gidan aljanna ku zauna a gidan aljannan nan babu yunwa ba kishin ruwa ba tsaraici babu zafin rana inji Allah tabaraka wataala ku zauna a cikin gidan aljannan nan inji Allah tabaraka wataala to amma kan kafin wannan sai da Allah ya ce wa laqad ahidna ila wa laqad ahidna ila adam قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما هل لكن من يوى النبي آدم فدا muka musu muka masa nasiha muka masa bayani akan wata bishiya da ke cikin gidan aljanna Allah ya ce ka ci komai a cikin gidan aljanna amma ban da wannan bishiyar komai halin ne a gurinka ga wata bishiya guda ɗaya ban yadda ka ci ban ji Allah baraka wa ta'ala Allah ce sai ya manta walam najlahu azma ba mu same shi da ƙarfin zuciya na ture abin da ya zo masa da wasu wasi ban ji Allah ta baraka wa ta'ala an gane ku saboda ka can ta tsallaka Allah ce fa wasu wasa ilai fa wasu wasa ilai shaytanu qala ya adamu hal adulluka ala shajarati khuldi wa mulkin la yabla Allah ta'ala ya ce fa wasu wasa ilaihi shaytan shedan sai zo ya kawo shi annabi Adamu wasuwasi ya dinga kai masa gabar da yamma kudu ya dinga kai masa gauro da mari lalle sai ya ci wannan bishiyar ya gwada masa duk waɗannan bishiyoyin da ke cikin gidan aljanna da aka amince ya ci duk wannan lokal ne amma wannan din shine ainihin sufa saboda ka yi lalle ya ci wannan ina ce masa hal adulluka shin ka yarda in gwada maka alashi da khuldi in gwada maka wata bishiya wanda in ka ci ba mutuwa zaka yi zaman dindindin zaka yi tazarci wa mulkin la yabla zaka samu mulkin da ba zai kare ba sai mai faru فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقصقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى الله تبارك وتعالى يقول annabi adamu sai gashi nan shedan ya masa wannan wasu wasi, sai ya je ci wannan bishiyar da shi da matarsa a wani gu ba ma ci aka ba da bayanin yayi ba ɗanɗanawa dana waye in Allah ta baraka wa ta'ala falamma zaqa ash-shajara ya فاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين جزاكم الله خيرا Allah tabaraka wa ta'ala ce sai suka dandana ba bacci suka yi ba ɗanɗana suka yin ji Allah ta baraka wata ala ba don lahu masu sau'atu kuma sai ainihin tsarashin su ya bayyana a gare su bayan tsarashin su ya bayyana a gare su sai Allah ta'ala ya musu magana a lokacin Ya ce, alam an ma ban hana ku ba an ce kuma shi daga karku ya daku kusanci wannan mishiyan ba maganan ku ci ba ko ku ɗanɗana ku je ma kusa da ita Allah ci na hana ku ai na muku bayani ya aka yi قال ربنا ظلمنا أنفسنا سكتيا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا سكت يا الله ما هلتمو ظلمنا أنفسنا من يبادي لما يا الله wa in lam taghfir lana in baka gafarta mana ba hamna ko baka tausaya mana ba da nakuna min al-khasirin lalle zamu zan cikin tafaku zamu zan cikin masu ya Allah Allah ya ce sun mashi rabu hu Allah ya karɓi annabi adamu bayan ya tuba Allah ya ce sai ya karɓi annabi adamu bayan ya tuba ya karɓi tubansa kuma Allah ya da shi zuwa ga hanyar da zai bi ya kubuta a gaban Allah tabaraka wa ta'ala amma duk da haka sai da Allah ce ya sauko masa daga aljanna Allah ya ce عدو جميل جدا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله سكى ولا الخير Allah tabaraka wa ta'ala ya ce daga lokacin Allah ya ce qala habita ha jami'an da kai da matarka da mazuriyar da za ku haifa gaba ɗaya kowa ya kasance Allah tabaraka wa ta'ala tunda an ce kar ku ci kunci annabi adam ya ce ya Allah baka yafi bace na yafi amma ka sauka ɗaya fa ya ɗanɗana ita ma ta ɗanɗana Allah ce su yi waje mu ɗanɗana muke mu ha dandana muke Allah ya ce kar su je kusa da bishiyar suka je suka ɗanɗana Allah ya ce su yi waje daga aljanna guda ɗaya suka saba Allah ce su sauka mu ɗaya muka saba kuma ku dubiye shi waye wannan ɗin da ake magana kansa annabi adamu ne fa wanda yake da matsayi guda biyar matsayin da babu wanda ke da wannan matsayin a gurin Allah in ba shi ba Allah ya halice shi da hannunsa bayan ya halice shi da hannunsa ya aje shi a cikin gidan aljannarsa bayan ya aje shi a cikin gidan aljannarsa ya ce wa mala'iku su mai sujada bayan ya ce wa mala'iku su mai sujada shine uban duniya gaba ɗaya shine baban duniya gaba ɗaya kowa ka gani ɗansa ne amma duk da da ya ci ya ɗanɗana abin da Allah ya ce kar ya ɗanɗana Allah ya ce masa ya waje daga aljannansa ya fita ya zo ya kama aiki sannan ya koma annabi adam wanda da komai zai ci free of charge ba wahala ba noma ba shara ba komai da komai sai da ya dawo duniya ya yi noma da hannunsa hannunsa ya kanta na na hawa unar ci komai babu girki babu komai sai da dawo ta hura wuta a duniya hayaki ya mutu kemur idanu sai da idanu su kada saboda hayaki saboda guda ɗaya da aka ci guda ɗaya da aka tsaddada daga cikin matsalolin da annabi adam ya samu a nan duniya sababin cin wancan abun wasu nan duniya yana nan yana ji yana gani ɗansa guda ɗaya tare ɗansa guda ɗaya kashe shi a gabansa ai in dai za a saba wa Allah wallahi tallahi sai mutane sun sha wahala ba a saban Allah tabaraka wa ta'ala wai Allah ya bar magana kawai shikenan kasha in ga Allah ya bari ba wai ya bari bane jinkiri kawai ki. ko mutum zai tuba amma in dai ba a tuba ba to babu maganar cewa wai Allah zai bar magana babu wannan maganar ai maganar Allah Allah cewa yake mana sunan alqur'ani da girma Allah cewa daraballahu matalan qaratan kan Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول ولقد جاءهم رسول فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون Allah baraka wa ta'ala ce wa zaraba Allahu matsalan Allah ya buga misali in ji Allah qaryatan wani gari in ji Allah kanat aminatan da garin tana cikin aminci cikin kwanciyar hankali babu babu wata barazana na tsoro ko na yunwa ko na ne babu shi a cikin garin suna zama cikin lafiyar kalon da Allah tabaraka wata'ala mutuma innatan cikin nutsuwa ya ce haris ko ha arzikin mutanen garin na zuwa musu ragadan yadda suke bukata min kulle makanin gaba da yamma kudu arewa ko me ka taba ko sai zama arziki ko me ka a gaba za ka yi kasuwanci sai an samu abubuwa in noma ne za a samu amfanin gona in kasuwanci ne za a samu in sana'a ne za a samu Allah ya ce a garin babu wani abun da za a nema na arziki ba a samu ba inda dai kafin za ka samu suna cikin wannan hali na ni'ima na Allah tabaraka wata'ala ba kafara bi an umillahi sai suka bujire wa ni'imomin Allah suka bujirce wa ni'imomin Allah suka juya wa Allah tabaraka wata'ala baya suka bujire wa Allah wannan abin da suka yi wa Allah Allah ce ba fa zaqa Allahu libasal ju sai Allah ya ɗanɗana musu tufafin yunwa Allah ya hada su da yunwa sosai wal khawfi yanzu hada da tsoro irin abin da muka samu kanmu a cikin yan shekaru da suka wuce kurgici da tsoro su kwanciyar hankali kowa hankalinsa a tashi kowa hankalinsa a tashi abinda ke haifar da haka su saba wa Allah ta barko da adam taka dokokin Allah bujirewa Allah ta baraka in dai al'umma za su saba wa Allah to sun tsokani Allah wallahi sun jangolo gidan rina Allah ce fa azaka hallahu sai Allah ya tsana musu libasal ju'i tufafi na yunwa ya sa musu talauci ya sanya musu yunwa ya sa musu damuwa da matsala iri-iri daban-daban wal khawfi bima kanu yasnaun Allah ce saboda abin da suka aikata hanji Allah Allah ce ba wai ya bar su ba wa'idi bane a'a walaqad ja'ahum rasulun minhum haqiqa manzo ya zo musu dan cikin su inji Allah fa kadzabuhu sai suka kareta shi inji Allah tabaaraka wa ta'ala fa akhadhahumullahu fa akhadhahumul azabu sai sai azaba ta tarske su ta damke su wa hum zalimuna al halizna azzalimai inji Allah tabaaraka wa ta'ala a wannan al'ummar bayan annabinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wasu masu daraja kamar sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama filin yaki aka tafi filin yaki uhud da aka isa filin yaki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsaye da kowa a gurin tsayawarsa bayan ya tsaye da kowa a gurin tsayawarsa sai yake cewa wasu da ya aje su akan wani dutse ya kira jabalul rumat wani dutse ne wanda ya inda za ka tafi aikin hajji a yanzu yana kallon ainihin makamatan uhudu Ɗan ƙarami ne haka a nan ya ajiye su ce ku tsaya a nan mutum wajen saba'in ya ce karku yarda ku sauko sai in na ce ku sauko ko da kun ga mun yi nasara kuma ko da kun ga an yi nasara a kanmu ko da kun ga abokan gaba suna ainihin mana kisa da ɗiba kamar yadda shago ke ɗiba 'ya'yan kajin da suka rasa uwa har ku sauko sai ya ce ku sauko da tafiya ne tafiya yaƙi ya yaƙi gajagadar sosai kawai sai suka ga alamar nasara suwar sai kan dutsen sai suka fara saukowa shugaban da abdullahi bin jubair ce annabi fa ya ce kar a sauka sallallahu alaihi wasallam sai in ya ba da izini ba saurare shi ba kaɗan daga ciki ne suka saura sauran suka sauko suna saukowa dama akwai wata makikiyar rundunar ta kafirai da take bayan dutsen wannan wannan tsayuwan wa'annan ɗin su shi ya hana wa'ancan su hauro saboda haka wa'annan suna haurowa saboda ɗan nan sai wajen suka hauro ko su gama da wa'annan nasarar da mummune suka samu cikin ɗan lokaci da kani sai ga shi nan an kewaye su lokaci guda aka yi ta auna musu kibiyoyi Ashe aka jefa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajen ta fashe ya fadi kasa jininsa mai albarka ya zuba haƙoransa masu daraja suka karya gudu har manzon Allah ya suma sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda an ce su saukar sauko sai sauko sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yake musu magana dan ya musu dan ya musu statement of warning kar su saki irin wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa yace wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla haka ne malam فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله يتي ولقد نصركم الله ببدر ai Allah ya ba ku nasara a filin shekaru biyu kafin wannan lokacin kun samu nasara a filin yakin batar? wa antum azilla lokacin kuna kadan ba ku kai yanzu yawa banji Allah tabaraka ta'ala me yasa a badar aka kuka samu nasara a yanzu kuma aka muku aka muku kisan kare dangi lokaci guda aka muku aka muku kisan kiyashi saboda me saboda a yakin badar kun tsaya kun bi dokokin Allah gunda ka ce ku tsaya kun tsaya gunda ka ce ku maza kun maza gunda ka ce ku dawo kun dawo gunda ka ce ku yi gaba kun yi gaba amma nan abun da aka samu matsala saboda an ce ku tsaya ba ku jira a ce ku sauka ba sai ku sauka sai ku sauka wannan sanya Allah tabaraka wa ta'ala yake ce musu walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu iz tahsunahu bi idhnihi تحصونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون سيسير منكم من يريد الدنيا ومنكم من الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa laqad sarakakumullahu wa'adahu haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya cika muku alƙawarin sa alƙawarin da yi da Allah ya cika wani alƙawarin a yaushe in ka hun bi izinihi, yayin da kuke bin su kuna kashe su mummunan kisa da izinin Allah tabaraka wataala Allah bai ɗaga makaman ku kansu kansu ba sai yaushe hatta idza fashiltum hatta in lan lintihaya kenan sai da kuka sai da kuka sai da kuka ainihin kuka tarwatse hatta idza fashiltum har sai da kuka tarwatse wa tanaza'atum fil amri kuka dinga ce-ce ku ce akan abin da Allah ya yanke hukunci akai Allah ya ce ku tsaya anan annabi ya ce ku tsaya anan kuka dinga ce-ce ku ce da hayaniya akai za mu tsaya ko ba za mu tsaya ba wa asaitu kuka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya gwada muku abin da kuke so inji Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya yi wata magana wanda bin Abdullah bin Mas'ud yake cewa wallahi da ba dan Allah ne ya faɗi wannan magana ba da ba za mu yarda ba dan Allah ya ce minkum may yuridu dunya cikin ku akwai wanda yake son duniya wa minkum may yuridu al-akhirah cikin kuma akwai wanda yake son lahira yace da ba dan Allah ne ya ce a cikin wa'anda suka fito yakin hudu akwai wanda yake son duniya ba wallahi ba za mu yarda ba sun masarafakum wannan ya sanya ƙarshe sun masarafakum anhum sai Allah ya kawar da ku daga gare su kuna ta kashe su kuna ta kashe su amma da wa'ancan suka sauko suka saba wa umarni sai Allah ya ɗauke ku daga kashe su ya dawo da takobi a kanku madadin takobin ku ne ke kansu Allah ce yayi wannan ne li yabtaliyakum domin ya ja muku ya muku jarabawa ya gwada muku cewa kar wani ya sake annabi ya umarni wani ya sake sabawa zai sha wahala kowa shi kowa ya shi zai sha wahala saboda ka Allah ya ce walqad a ankum amma abin da ya wuce ya wuce Allah ya ce ya yafi kar a sake da Allah in sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda cikin su akwai jagoran su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu akwai Umar al-Faruq akwai Usman az ne, akwai Ali Haidar akwai waye akwai waye akwai manya manyan waliyan Allah ga suna a cikin su amma da aka saba guda daya wasu suka saba ba duka suka saba ba wasu ne suka saba guda saba'in suka saba suka saba umarni daya sai da Allah ta'ala ya girgiza su mu nawa muka saba umarni nawa muka saba mu za su girgu wanda shine wa ka ayyin min karetin yawa dewa garuruwa a ta kan amin rabbi ha sun saba wa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala fa hasabna ha hisaban shadidan sai muka musu hisabi hisabi tsananin gaske wa na ha azaban nukura muka musu azaba azaba a barkiya ma inji Allah tabaraka wataala fa dukkan laifukan da wasu suka yi a zamanin annabawan da wacce ce ba a ba magana a duniya ba a yanzu ba magana a kasar ba a yanzu a cikin garin nan wacce ce ba a yi ne ba a koko abin da rage mudun ne ba a koko zalincin ne ba a me ba a yi a yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin sojin hud nan ta dinga dubawa labarin mutanen annabi nuhu sun yi ba daidai ba an gama da su labarin mutanen annabi hudu sun yi ba daidai ba an gama da su ba labarin mutanen annabi salihu sun yi ba daidai ba an gama da su labarin mutanen annabi shu'aibu sun yi ba daidai ba an gama da su mutanen annabi lutu sun yi wa Allah ba daidai ba an gama da su fir'auna yayi ba daidai ba an gama da shi baki daya da Allah ta'ala ya kammale wannan baki daya sai ya mana magana ta ƙarshe Allah ce to yadda kaga an yi da su wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura zalima sai ya ce inna fi zalika la'ayatan لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور الله يكرم البركة الله تبارك وتعالى يتي الله تعالى يتي wa kadhalika akhdhu rabbika yanda kaga an kama mutanen annabi nuhu din nan jama'a haka Allah yake wa kadalika akhdhu rabbika yadda kaga an ka mutanen annabi hudu nan aka aiko musu da iska ta hargitsa su ta karere ya su ta ɗauki ta dauki kato kai sama da shi ta saukar da shi kaza suka waye gari yadda ka san ainihin kututuran dabino Allah ya taka kamun Allah tabaraka wataala yake yadda kaga an kama mutanen annabi salihu samudawa kenan Allah ya turo musu da iska da tsawa tsawa mai tsananin gaske suka fadi gaba ɗaya suka yi nildan akan guyoyinsu a haka ko da tsayuwa ba sa iya yi Allah ya ce fa masta tsawo min qiyamin فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين Allah ya ce fa masu tsawo min kiyamin su mata su tsaya ba za su iya banji Allah saboda yadda Allah kawai yasa aka musu ruruwa aka musu tsawa lokaci guda suka yi nail down akan gwiwoyinsu zukatan su gaba da ke babu wanda zai ike da karfin gwiwa mai yi wato yanda ya musu inna wa kadhalika akhadhu rabbika haka kamun Allah mahalicin ka yake idza akhadha alqura idan ya kama al'umma wa hiya zalima alhali sun yi masa wadai ban ji Allah tabaraka wa ta'ala ka dube da ya dilin da mutanen annabi shu'aibu zaka je su cika mudu su da ki cikawa nawa ne cikin musu ke cika mudu a yanzu a harkokin rayuwar mu in ka dubi 'yan kasuwa matsala in ka dubi 'yan sana'a matsala in ka dubi ma'aikatan gwamnati matsala in ka dubi yaron gida matsala in ka dubi uban gida matsala ta ko, ina kowa ya gwadance a gurin ainihin rashin cika mudu wa ɗan uwansa Allah ya kawo da annabi Shu'aibu lokaci guda ya bunka musu da tun daga ran duniya sai da aka girgiza kasa kasan su aka turo inuwa mummuna akan su aka saukar da wuta akan daga inuwan nan Allah ya kona tun daga duniya aka yi fashi musu zuwa lahira wa kazalika akhadhu rabbika idza asala alqura wa hiya zalima haka Allah ke kama al'umma in sun yi tashi kama su bayan sun masa ba daidai ba Allah tabaraka wa ta'ala ka dubi aure da yawa Allah girman kai cikin ruwa Allah ya tura shi shi wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka kamun Allah yake in ya kama mutane sun yi ba daidai ba idan Allah tabaraka wa ta'ala haka yake musu haka yake musu inna akhdahu lalle kamun Allah alimu akwai da dadi a ciki shiririn ko mai tsananin gaske ne in Allah ne ya kama ya daure to babu wanda yake da filayen da zai kunce ba babu shi inna akhdahu alimu shiririn. inna fi zalika laaya lalle a cikin kamun da Allah ya dinga wa mutane akwai abun kula liman khafa azabul akhirah ga wanda yake tsoron azabul lahira sai ya gyara tun kafin mutuwa ta iso masa ka do mutane mutane annabi lutu da suka dinga luwadi Allah ya ce falamma jaa amruna falamma jaa amruna وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد جزاكم الله خيرا Allah ta'ala ce falamma ja amruna mutanen annabi lutu wannan ruwa da suke yanzu ka yadda luwaɗi yake neman ya kwace wa al'umma rayuwarsu in ba ka yi da kai ganin kamar ba harkar ba ta tafiya amma ga su nan da gaske da manya da samari da waye waye waye kawai harkar luwaɗi ta zama hakan neman kuɗi ƙarfi da yaji kaga yaro ba ya sana'ar komi amma yana tafiya yana murza manyan kuɗi a hannunsa in ka bincika sai ka samu dan luwadi luwadi yake shi amma da harkar ta zama harkar maganar kuɗi maganar mulki Mokaye sun shigo cikin harkar sun halatta wa mutane da yawa wa'anda suka yi wannan luwadi suka yi irin wannan ɗabi'a a cikin mutanen annabi lutu allah ta'ala ce da al'amarin allah ya zo a kansu ja'alna safilaha sai muka mai da ƙasan garin wajen aliyaha safilaha ko muka mai da saman garin ya koma ƙasa aka turo mala'ika jibrilu da shi ne wasu tawaga ta mala'iku suka iso gare su da suka tashi za su kifar da garin mala'ika jibrilu da ya juya cikakken mala'ika maka mamalar ya sa ainihin fukafikinsa ya lima a cikin ƙasa sai da ya lima ya lima wanda inda za a ware ne tafiyan mil 27 ne sai da ya kai tun tushen garin ƙasa sannan ya ɗaga sa aka yi sama da su annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai da suka isa har ya zama da mala'ikun da ke sararin samaniya suna jin kwalala da kururuwan kajin garin da kallukan garin har zai da wa'anda suke cikin garin suka daga jin tarbiyyar mala'ikun da ke sama yanda kawai Allah ya daga garin ya sa a daga a daga a daga a daga ya su ta yawa sai an gan su can sai Allah ya sa musu juyi wajen kawai sai aka yi musu juyi sai ga su sun iso kasa bayan sun ma sun iso kasa Allah ta bai bar su ba sai da ya turo musu duwatsu dafaffun duwatsu daga cikin jahannama aka musu jakin a kansu saboda sun yi yadda ta wuce lissafi malamai suka ce an musu irin wannan ne saboda su ma a ɗabi'a da suka yi kenan madadin mu'amala da ya mace sai suka yi mu'amala da ɗa namiji to sai Allah ya daga garin ya yi masa upside down aka juya yadda su ma suka yi upside down Allah ya kifa su to in ya zan an musu irin waɗancan abubuwan su waɗancan fa annabawan da suka sabawa dukkan su babu wani annabin da ya kai manzon Allah girma sallallahu ta'ala da wasallam to in an saba wani annabin da bai kai annabi manzon Allah girma ba sallallahu alaihi kuma Allah ya yi fusata ya dauki wannan drastic action akan su to ina ga wani suka saba mai gidan gaba daya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi yasa a cikin suratul nuri Allah ya fali hadarul ladina yukhalifuna an amri fal yahzarul يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره lalle ba saba umarnin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam su bi a hankali an tusibahum fitina kar fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai ciwo ya same su ji Allah ta same su ji Allah kowa ya bi a hankali kar ya bari Allah ta'ala ya kama shi saboda ya saba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuri wannan ayin da muke cikin tukuri wa ka ayyin min qaryatin dewa garuruwa inji Allah dewa al'umma in ji Allah a kan amurar biya sun yi taurin kai umarnin Allah wa rusuli sun yi taurin kai wa umarnin manzannin Allah ta baraka wa ta'ala Allah ce fa hasabna ha sai muka musu hisabi hisaban shi hisabi mai tsananin gaske da Allah wa na ha muka musu azaba azaban nukura azaba a ma. fa zaqad wa bala Amurka sai suka dandani musiban al'amarin su suka jawo ruwa ruwa ya dake su wa kana aqibatu amriha kusura karshe al'amarin su sai koma tabewa da hasara inji Allah tabaraka wa ta'ala a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya ce ya musu tare bayan an musu azaba a dan duniya bata kare ba akwai magana kuma a lahira inji Allah tabaraka ta'ala fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulul albabi ladina amanu ya kuma su hankali cikin masu imani "lahu anzalallahu ilaykum dhikra haqiqa Allah ya saka muku da alqur'ani ji Allah tabaraka wa ta'ala ibn dalil kabari rahmatullahi alayhi yake cewa da Allah ce wa ka ayyin min qarisin ajad an amru rabbiha wa rasulihi yace wa yaqulu ta'ala zikruhum wa ka ayyin min ahli qaryatin da yawa jama'a na cikin garuruwa bagau an an sun yi wa Allah mahalicinsu girman kai wurin kin bin umarninsa wa khalafuhu suka saba wa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wa an amri rusul rabbihim suka saba wa umarnin manzanninsa saboda ka fata madau suka yi taurin kai fi tsuguyanihim suka ci gaba da ainihin shishigi wa atauhum suka musu taurin kai wala jawfi kubrihim suka ci gaba da ainihin butulci da kafirci dinnan nan da suka yi wannan sai Allah tabaraka wataala ya kama su ubangiji tabaraka wataala ya musu mummunan azaba wannan su babu wanda bai sha wahala ba to kaga shi yasa da Allah ya kammale maganganun a cikin suratul qamar ne ko sai ubangiji tabaraka wataala yake mana yake yake yake mana magana mu al'umman yanzu na yanzu yace to wa'anda da aka kammala su dinnan ku nan kun fi su daraja ne da za ku saba ku a barku kun fi su matsayi ne da za ku saba ku a barku ai in cancanta na azaba ake dubawa to wani lokaci kun bi cancanta a muku azaba domin su kananan mazanin suka saba ko kuma babban kuka sabawa sallallahu alaihi wasallam kuma in ya zan sahabban annabi za su saba daya Allah ya gwada musu ba ba zai yiwu ba to mu ba ba tsakanin mu da sahabbai huluna nawa su ɗaya suka saba Allah ya takwame su mu nawa muka saba shi yasa in Allah ya turo wasu miyagu sai da kashe mu tun daga can tun daga tun daga Maiduguri suka so kama shara suka kama kaza kaza wannan ba mamaki saboda mun saba wa Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya yi wannan ba mamaki ba mamaki in Allah ya turo mana talauci ba mamaki in Allah ya hada mu da matsala ba mamaki in Allah ya turo mana cututtuka duk wannan ba mamaki saboda mun saba wa Allah saban ya wuce duk inda ke tsammani kuma mafi girman abin haushi shine jin cewa ma ba a laifi in ka taba wani cutu ni ne nake yi ni nake yi wani ma zai zuwa ce to ga babba ga America ba suna ce suna abin su su ba kama su ba sai mu namu a'a su can America sun gama yin babban da su ne kafurci suka yi gaba daya sai Allah ya bar su kawai su gama jin daɗin duniya su je shan tsatsa ba tunda da ko muka ce mu mu'mine ne shine Allah ke mana nasiha mu dawo mu dawo mu dawo mu dawo yake ja mana kunne in ba dawowa muka yi ba to mu yi hankali su yi hankali wa ka ayyin min qalbi atat an amru rabbiha wa rusulihi fa hasabna ha hisaban shadidan sai muka musu hisabi zami mai tsananin in inji Allah wa azabna ha azaban nukura muka musu azaba azaba a bar kyama ji Allah to tun da ya musu azaba a bar kyama in ji Allah mu yanzu wanda kuka yi imani da Allah da manzancin annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine Allah ke mana nasiha fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulul albabi ya kuma abuta hankali allazina amanu masu imani ku ji tsoron Allah ku kuma har ku bi sahun wa'ancan qad anzalallahu ilaykum dhikra Allah ya saka muku da alqur'ani ku tsaya ku yi studying alqur'ani ku bi umunci umuncin da ke cikin alqur'ani Allah ya taimake mu abin da kuka faɗi daidai Allah ta'ala ba mu lada akai wani mai kuskure Allah tabaraka wa ta'ala kai eh, to in muka shiga ba za bai ga ce Allah ya taimake mu abin da kuka faɗi Allah ta'ala ba mu kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana اللهم من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اللجين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا ارجع مصيبتنا في ديننا ولا ارجع للدنيا أكبر همنا ولا بلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته